To assalamu alaikum masu kalmar da sauraron mu dai alhamdulillahi kamar yadda kuka saba kuke biyo mu a yanzu bayan gama wannan dambe na wato wannan yaron bagon autan mamman da shi da wato yaron nan a autan na Aisha to za mu dan tattauna ta minti biyu yanzu a wannan lokaci bagon autan mamman gashi kun buga wasa da shagon na aisha autan na aisha wanda kuka gama wannan wasa da shi wai wannan damban ku ne na farko ko kuma kun dama kun daɗe kuna damba da shi ba ni ba mu taɓa damba da shi ba ku taɓa damba da shi ba wannan ne damban ku na farko to ba ka ganin irin kokarin da ya dinga a wannan gidan ana ta faɗa kai da ka zo mutane sun ga kawai kamar afka masa kake ko da ma ka riga ka gama karantar dan masa kuma ba ga ka sa wani alamun tsoro a tare da kai ba wannan ana da yi ne na'am ba yin shi bane na'am ana yi masa ne ana da yi mai ne kamar me kenan ake masa wanda ba shi ke dan man ba yi mai ake yan bayan hili ke mai shigowa suke suke dan taya shi da daura hannu ko yaya gane mana eh suna ne su da yake da yi mai damba eh suna taya shi eh mana to mun ga kai kawai kai tsaye kawai kake shiga kake ba ka tunanin a'a idan ka taka kai ma zai ma kamar inda ya dinga bige sauran abokanan ka inda ne ai ka san ita faduwa ta Allah ce hmm. ko mi mutum ne in ba Allah ka wata gaskiya gaskiya ne gaskiya ne magana to shi yasa ni dan ba kawai zan yi dan ba ko da waye kawai ina kawo mare na na buge sai dai in ta riga ta gaskiya ne kace yanzu gaba ko da an ƙara samu ku a shirya kake da any time me fatan kar masoyan ana fatan masoyan mu su karta mu da da kuma wanda suke mana karan ƙara godiya Allah ya ƙara taimaka mana gaba ɗaya Allah kuma su ma ya ba su aiki sai sun zo mana da ina ina godiya to shi na ba gwan wata kenan ku ji mu da shi kafin akwai nan gaba hira ta musamman a wannan lokaci a mun dan tattauna bayan tashin wasa a wannan lokaci ba gwan wata

I'll die, die, baba basiru da mace mara kuce ba Lokacin na tafiya a gyara hanyar mana a gama kowa yi gaba lokacin sallah ya fara karatu a saurara a saurara ina hoton na aisha hoton na aisha babu hoton mamman a sa masa sarki babu hoton mamman ba a sa masa sarki Thank you.